iyalan Mika'ilu mai lemo da na margayi Alhaji Umar Tukwa na farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa wajen gagarumin bikin ɗaurin auren 'ya'yansu ango jarumin fina-finan Hausa Garzalimi ko ya kasai da cancaɗaɗɗiyar amaryarsa Habiba Umar Ahmad wanda za a yi ranar Juma'a 20 ga watan Agustan shekarar da muke ciki inda za a ɗaura auren a Kaduna hayar gasa fikirar Islam da misalin karfe biyu na rana Allah ya bada ikon halatta amin summa amin wannan goron gayyata ne ga wanda kati bai je gare shi ba sanarwa daga channel youtube na altaharib tv